da yake yau din ne kotun da'ar ma'aikata ta Najeriya ta umarci Sofeta janar 'yan sandan kasar ya kamo shugaban majalisar dattawan kasar Dr. Abubakar Bukola Saraki ya kawo shugabanta. Shin ina matsayin hurumin wannan kotu bisa wannan umarni? Barista Yakubu Salabawa wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya. Kotun kanta tana da hurumi ta yi da mai umarni cewa a je amo yanzu ya yi da gaban kotu amma matsalar da muke da ita shine mu har yanzu Najeriya iya gudanar da al'amura irin wannan dole ka zama da shakka mu yin haka amma iko da ko ta kirkira da iko ta bada umarni a je a kamo shi a kawo shi ya tsaya gurfana. Dangane da wani umarni dai ga abin da barista mai nasara kogo Ibrahim ke cewa. Peter janar na 'yan sanda aka ba shi wannan umarni a shari'ance daidai yake. Yan Peter janar na 'yan sanda ya kasa kawo bukola salati to ya gaza kenan ga ga aikin shi. Ita dai kotun ɗahar ma'aikata ta Najeriya ta umarci shugaban majalisar dattawan ƙasar Dr. Abubakar Bukola Saraki ya gurfana gabanta tun a ƙarshen makon jiya. bisa tuhume-tuhume guda goma sha uku abin da ya sa shi kuma ya garzaya wata babbar kotun tarayya da kenan Abuja don a dakatar da waccan umarni na kotun da ma'aikata amma lauyoyi a kasar na cewar duk kotunan biyu sa'annin juna ne barista mai nasara Ibrahim ya yi karin bayani idan wa ko wani abu wanda kake ganin da ya daidai da tsari ba tsarin mulki na Najeriya a sashi na ɗari biyu da arba'in da shida sakin sashi na ɗaya ya ba da dama cewa za ka je kotun ɗaukaka kara ta Najeriya wato kotu ba fit za ka je nan nan ne za ka kai kore korafi da kake da shi a kazalika barista mai nasara kogo ibrahim ya yi karin haske bisa ita wannan kotu ta ɗayar ma'aikata code of conduct tribunal kotu ce wadda take da hurumi na musamman a tsarin mulkin najeriya an ba ta dama tun daga kan masinja har zuwa ga shugaban ƙasa tana da hurumi a kan kai duk wani jami'i wanda ya gwamnati ko da shi wane ne wannan kotu tana da hurumi a kan shi yanzu dai yan najeriya sun zira ido su ga yadda wannan turka-turka za ta kasance hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.